يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافرون خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدون فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيته فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد كم هو مسلمي إنما نجسنا دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الزمين وخذوا بوجه hijirar manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Ina addu'a Allah shi ƙara mana jagora kan wannan tafsiri na Al-Qur'ani da girma da muke yi a wannan wata mai albarka ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta dukkan amin suratu tarawu wannan sura sura ce madaniya amma maganganunta labarunta ta yi kama da makiya kun ga yadda farkon suran Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana muhimmancin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wurin tasbih kada mu sanya wa Allah kishiya sannan in ka yi tasbih kana zaure baka ka zikiri ba azkar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to waɗansu halittu da ba kai ba suna ji saboda haka shi zikiri baya bukatan sai ta yi alwala a kowane lokaci ya kamata musulmi ya saba da zikiri ta ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya zama shine abin ka. in ka saba da yin zikiri to ko da ta Allah za ta kasance a kanta rayuwa ya zo ƙarshe to ba mamaki saboda sabonka da ambaton Allah ya zama kalmar ka na ƙarshe la ilaha illallah Muhammad rasulullah in ka saba da jin waƙoƙi yau waƙa a moto waƙan 'yan drama waƙan 'yan wasan gulgulu waƙar hausawa waƙar wane ne na soyayya in dan gogoye ita jin wake-wake na mawaƙan zamani yana da a cikin motar da kana jin kenan ba mamaki me irin wannan in ya saba da shi duk abin da ka saba da shi ƙarshen ka sai ya zama to shi zai mata zai ba gani ba wani sahabi na manzon Allah kira da hannun Allah fada gare shi yace wa manzon Allah ya rasulullah muna tare da kai muna jin maganganunka muna jin ka muna kaunanka muna cika da murna da ganin ka amma idan yi kiyama ya zo za mu nemi ka mu rasa ya rasu yaya za mu bai rufe bakinsa ba manzon Allah kira da amincin Allah su fata gare sai Allah ya turo da mala'ika yayi albishir cewa in ji kana kaunar manzon Allah kuna tare da manzon Allah to tare za ku tashi a yin kiyama ومن يطع الله والرسول فاولئك ومن يطع الله والرسول فاولئك ba alladhina انعم karin wannan zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a kuma yawa manzon Allah da'a irin waɗannan faulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim in sun tashi gaban Allah ran tashi kiyama za su tashi tare da wanda Allah ya musu ni'ima annabawa min annabiyina na daga annabawa والصديقين ده صديقين والشهداء ده شهيدين والصائمين ده مثلا الجن دوم تون اللي يا زمان تو وين نن سوني ابو كلام كثير ذا يا سامو شجار سن زول مدام وحسن اولئك رفيقا تو بابو وين كتامو ذلك الفضل صلى الله عليه وسلم شيء ذا مزال لا يجوز ذكر كلامه المرء ما أمانه حبه son zai tashi tare da in kana son ɗan ƙwallo ka tashi da ɗan ƙwallo ɗan ƙwallo ba shi ne lissafinka kulokin ka shi ne damuwanka yau manchester united sun buga da arsenal su waye za su ci an yi duro ko an yi wane ne ka shiga cikin ƙwallo ka shiga cikin caca saboda haka kana ƙaunar ɗan ƙwallo da baya son ba musulunci tare da shi za ka tashi kana ƙaunar ba? yanzu akwai wani cikin matasa wanda ya ce kirga ɗan ƙwallon Manchester United adadin su suna riyali da kigo suke da wani da wani da wani da wani haka ne ko ba gaba har ma da gwanin sa ciki ni gwani na wani da kana kan musu wannan kuma yana Arsenal wannan kuma yana wani eh ya sun Real Madrid Tem como é ali? É? Chelsea ɗayan kuma É? a sai muna da mutane da yawa eh suna da yawa ko to ya kamata ku canja ku zamanto kuma ɗayan sunna sosai bari ba ku wani labari mun je kasan jamani da ni kun gani wasu sun ta samu a facebook ana ta rubutu iri iri an ce mun sa su mun sa wane ne to a najeriya ya kamata a ce in kana cikin mutanen ka ka yi fitowa irin wannan yanzu idan ka fita da irin wannan kaya inda muka je sanyi kawai ya ce akwai garin da muka je saboda tsaban sanyi ana ba mu labarin sanyi gare in sanyi ne sanyi in ka kama kunnen ka sai gare saboda tsananin sanyi bai sani ba a kasan mun zo muna jamani muna complain din sanyi wani ya fito daga wata kasa can inda sanyinsu a lokacin suna minus 48 yanzu ba muna zafi ba 40 eh. wood na to su kuma sanyi baya baya minus 48 sai ba ka taɓa wannan kuma a wurin su sai a yi wata shida ana rana babu dare ka taɓa jin labari ce a kan kawai da sai adama sannan kuma in kama sai a yi wata shida kuma ana gari ba rana in an yi wannan sanyi lokacin da jirgin sama yake sauka sai dai an ce sanyi magani yan sakon nobiya saboda haka duniya tana nan abubuwa iri iri su daga su suka je ƙarshen duniya to da muka je hamburg a zaman abin da ya ba mu mamaki ya ba mu sha'awa shi ne an yi gasar karatun Qur'ani ba fa turawa suke ba bakaƙen mu da suke zaune a can har da wasu 'ya'yan turawa mu musulmai cikin gasar karatun Qur'ani akwai waɗansu da suka yi gasa su biyu muna zaune alƙalan gasar sun kasa cin da waye na ɗaya waye ne saboda an buga an sake bugawa sun yi kullum ina zaune sai aka ce ka ga wannan ɗayan don an sanya ni zan ba su kyaututtuka aka ce wannan ɗaya abin da ya kawo shi nan Germany kwallo ya kawo su, ɗan football ɗan Ghana sai ya zo football da ya shiga club ɗinsa yana kwallo yana kwallo sai gane babu abin da ya bi mishi ya komo haddan alƙur'ani sai ya fasa kwallo sai ya komo me ya zama kuma da alƙur'ani ga shi yanzu ana fafatawa da shi an kasa fi da waye na ban waye na masarar nan suke ba mu labarin wani kuma daga cikinsu dan kwallon har yanzu da wata kulob da dauke shi a nan Germany a wani jiha ana kiransa mushi da ya zo musulmi ne to shi kafin ya sani contract tare da su sai ya sharadin za a gina mishi masallaci to turawa suna son shi ya iya kwallo suka ce wuri za a gina masallaci karshe saboda shi aka gina masallaci babba saboda kaunan kwallon da suke yi ya iya sai ya sa aka ɗauko mishi liman idan za a yi sallah in ya shiga masallaci zai sallah da rigansa sai turawa su su kewa yana kallon ilimin da yake sallah ƙarshe sai da waɗansu suka dinga musulunta saboda ƙaunarsu da soyayya su gare shi kaga an samu musulmi ya jawo hankali har ana shigowa addinin musulunci ta hanyar ƙwallo to kai kuma ɗan fulon ɗinka an tambaye shi a duniya me ya riki yake musulunci kan ko me ya fi ki musulunci dan ya kuma da musulmi kai kuma duk duniya wa kai fito shi da kulon ɗinsa na taɓa ba ku labari a Najeriya ne a bakin masallaci an zo an yi sallar magariba wani ya zo sai ya buge motar ɗan uwansa da suke sallah gari a masallaci da ya fito ya gani ya ba ta hakuri ya ce ai sai ka gyara a masallaci ba kowa ya zo aka ba shi hakuri ya hakuri don Allah liman ya fito ya hakuri kowa ya hakuri yana ce a malam ko ya hakuri ni wannan motar na wani tsada ne don haka sai ya gyara ne da ya fita yana kewaye motar shi abokin da ya taɓa miki motar sai ga wata alama ta ƙungiyar ƙwallo a gaban mazubin tsamirarsa sai ga a sai club ɗin tsaya yana zuwa yadda wani sai kai maɗan ɗan ta da ya ɗan kaza da ita dole ta ya bi maka jama'a ya ki yafewa saboda Allah ya yafe saboda wannan musiba ce kawai kuma eh saboda haka a nan kaga ya kamata ka tsaya ka yi aiki saboda Allah in kai aiki saboda Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya maka albarka mun da wani gari a ƙasar Spain ya sunan gari mai sunan gari kwallo eh a ah, Barcelona Barcelona na ɗauka duk garin yan kwallo ne amma da muka zuwa wani masallaci da aka cika ya fi cikan wannan masallaci kuma matasa ne ga sunan ahalus sunna ba wani ba da san yadda ake kwallo ba amma saboda sunan gari sai na ɗauka zan wannan ku bi ɗan kwallo suka ce ka gamu nan wani ma da sai da ake kwallo ba banda sunna ba a ganin ana nan ana ta sunna ko addinin musulunci ya kai duk da ba saboda ka yi kokari ka zama masoyanka waɗanda kake kaunar su musulmai ne a su yi kokari zikiri kowane lokaci kana ambaton Allah sai ya zama karshen ka yayi kyau ba ga wata mata ba ta fara jin waƙan India da ta zo mutuwa ana ce la ilaha illallah tana ho ho kalmar sa na karshe ne ko, annabi ko ya ce wannan kalmar sa na karshe ya zama la ilaha illallah ina makoman sa to wannan ko ne makoman kalmar sa bayaya sai haka to Allah ka bari saboda haka kun ga wannan sura tana karantar da mu tsarkake Allah subhanahu wataala yawan zikiri duk inda kake a matsayin kana musulmi a sami ka mai zikiri kana tafiya hadisi na manzon Allah kira da nishin Allah su mata gare ya nuna mana yin zikiri an batun Allah ladansa ya fi ka gamu da abokin gabanka kana Allah Allah ka sare wuyarsa shi ma yana Allah Allah ya sare wuyarsa saboda gaba sai manzon Allah ce ba zan gwada muku abin da ya ji wannan ba abin da ya fi ainihin wato azurfa da zinari sahabbai suka ce mana ya rasu sai manzo Allah ya ce wannan ba don Allah in za ka shiga masallaci sai ka yi zuke Allahumma Awam. abuwa ka shiga da kafan dama ka fito da kafan in za ka shiga bayan gida sai ka yi zuke da kita, kuma ka aku tu bicara dengan al-khubuthi wal wanda baya irin wannan addu'a in bai mai da hankali ba shi yasa mafi yawa kaga wani ya shiga bayan gida a cikin an fito da shi bakin sa ya shi. wani ya shiga bayan gida ya fito baya magana in baka addu'a baka zikiri kafin ka shiga bayan gida ba mamaki kana shiga bayan gida ka ɗan da ne mutum a bayan gida ina shi bismillah ƙaramin aljini ko gobe amma in ka nemi tsari sai Allah ya kare ka in za ka shiga kasuwa sai ka yi addu'a zikiri kar ka zama kai ne na farkon shiga kasuwa kuma kar ka zama kai ne na ƙarshen shiga kasuwa manzo Allah ya ce ahabbu bilal ila Allah masajiduha duk gari inda Allah ya so masallaci inda Allah ya fiki kuma kasuwa ba saboda wai don Allah bai son abinda ake na kasuwanci halal bane a'a alama in kana neman duniya a duniya ina ake gane cewa ga inda ake hidima da hada-hada na duniya kasuwa ko ina ne a duniya aka gane inda ake maganar lahira masallaci saboda ka ce masallacin Allah ya so kasuwa kuma duka kasuwancin halal ne amma akwai cin riba akwai rantsuwar ƙarya akwai wane akwai wane ne ce sa Allah so تولى كذلك أصلاك كرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يومي وليك وهو أنا من الشيخ خليل ذكري كان ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ودرنا إمام أحمد بن حنبل يا ذو المثل لا شيء أقسم بغداد قصد إرهابي إمام أحمد ربما من حرمة الله ولا يجري kowa ya san shi amma da ya zo masallacin yana baƙo a gari lokacin kulle masallaci aka ce gata malam to za mu kulle masallaci sai kare Su ce ni ba san kowa ba ku ban nan kowa na masallaci suka ce fita fita fita sai fita yana fita masallaci sai ya ga wani wuri kusa da masallaci amma wurin da ake gasa burodi sai ya zo wurin mai burodi ya ce za ka taimake ni ina son ka bani mafaka domin na zo ba shi da nazari yace to ba ko mun za zaka yi hakuri da ni wurin zaman mu yake ba ko nazari ma sai ya bashi yana farke imamu Ahmad sai ji wannan ne gasa burodi yana hada fulawa yana gasawa yana zikiri yana ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah bakin sa ba yake sai shi ba Allah shi ne suke wannan zikin ya ce wallahi na zama na yi shi ke nan kullum ya ce wallahi na yi to me ya fa'idar da kake samu a wannan zikin yake ainihin yanzu babu abin da na roƙi Allah da an Allah da na daga hannu na roƙi Allah sai Allah ya yi bukata ta ne ta take nema a wurin Allah ya biya min har yanzu bai biya min ba ita ne kace ina roƙon Allah ya hada ni da Imam Ahmad bin Hanbal so ce wannan ba madadaci mutumin sirri martabar kwamiti ban taba ya ce da shi ya Allah ga zikirin ka ya maka a cikin gida ne Ahmad ya mu ne ya tabbatar miki dukkan bayan da ya miki ya ba shi amsa duk tambayar da yake hakuruci ya ba shi amsa sai rubuce shi ya sumbaci kansa ya sumbaci nani ya ce Allah na gode maka me ya kawo mishi imamu Ahmad har gida zikiri duk wani abu mai nauyi in kana zikiri sai Allah ya kawo sauƙin ba ga wani bawan Allah ba wasu mutane mun karanta muku aka sace musu da suka kawo ƙara wani manzon Allah an sace mana ɗanmu ɗan kidnapper sun azama ne manzon Allah akwai su sun yi kidnapping annabi yake da matan da uban ku je ku ringa la haula wala quwwata illa billah kuna yin istighfar kuna la haula wala sun je suna yi ba jima ba sai ga yaron ya dawo ba ji kadai ba har da garkin shanu da raƙuma suka tambaye shi yaya yake yayi waɗannan barayin da suka tafi ne haka kawai sai na zama musu tashin hankali in sun kace su ruga da su saboda la haula wala quwwata illa billah da iyayensa ke yi karshe suka bazama suka gudu suka bar dabbobin su sai yaro sai ya koro dabbobin suka dawo su gaya wannan Allah ga abin da kai manzo Allah ya Allah ne koro ku azu dalilin ne la haula wala quwwata lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta al'ashin Ar-Rahmanu ala al-arshi al-arshi على العرش استوى sannan kuma wa yahmilu arsha rabbika ne wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya malaiku guda takwas suke dauke da annashin Allah lokacin da Allah ya ce su dauki annashin suka ce ya Allah wa zai iya daukar wannan annashi al'arshi na Allah sammai bakwai da ƙasai bakwai in an ɗauke su an jefa a kursiyu kamar ka ɗauki titi ka jefa a jeji ba a iya ganin sa to kursiyu kuma in aka ɗauke shi aka sanya shi a ƙarshe shi ma kamar ka ɗauki titi ka jefa a jeji girman sa Allah shi da ya sani Malakun suka ce ya za mu ɗauka sai Allah ce ku ce la haula kuwa quwwata illa billah suna ce la haula wala quwwata illa billah sai da su a shi saboda haka babu wani abu da za a sa shi a gaba mai tsanani da la haula wala quwwata illa billah sai a ci nasara saboda haka ya fi kuma musulmai kar wasa da ainihin wato wannan sura ta karanta da mu muhimmancin ambaton Allah da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala to alama aya na gaba sai Allah ya ce huwa allazi khalaqakum وهو الذي خلقكم فمنكم كافر sannan Allahu bima ta'maluna basir Allah nan da aka ce ku bauta ne shi kadai wanda yake shine al-ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ke da mulkin sammai ke da mulkin kasai shi ya tantance a gode shi kuma mai iko na kan dukkan komai to shine huwan da zai kalaka shi shine wanda ya halice fa كافر ومنكم مؤمن الله mu'min كثير ذلك يا ya halice ku akwai ainihin wato kafiri tun asalin sa Allah ya ce shi yana matsayin ainihin wato kafiri wa minkum mu'min kuma cikin ku akwai mu'minai me yasa aka fara gabatar da ainihin wato kafiri ba ce fa minkum mu'min wa minkum kafir ai ne kasar da kufa wa qidatul mu'minin saboda yawan kafirai a bayan kasa da yawan ainihin da karancin mu'minai domin ka duba ka gani hadisi ya inganta cikin kowane mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da tasa'in da tara duk rabo ne na wuta ɗaya ne na Allah a kowane mutum dubu ɗaya kuma za ka yi mamaki duniyar nan yanzu wanda suke zaune a duniya ɗan adam bin adam da yake rayuwa a duniya mutum biliyan shida 6 biliyan suke raye a duniya amma musulmi a cikin su biliyan ɗaya daga rai mafi yawa biliyan hudu na duka ne saboda me saboda Allah madaukakin sarki dama ya ce wato wala kan zara'ana li jahannama ذرأنا وكتبنا عامبا هو أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم mun halitta wa jahannama kafiran min al-jinn wal ins daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da suka ba su gane gaskiya ai musu wa'azi zuciyarsu ko tunanin alkhairi ba saboda haka zaiwa daga cikin waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa kafirai kaɗan ne masu imani zuciyarsu Allah ya sanya hafini ya rufe ko an yi wa'azi wa'azi baya gida wala hum a'yunun la yusiruna biha ga su da idanuwa manya manya ba na gani gaskiya ba wala hum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa ba su jin gaskiya Allah ya ce ula'ika kal an'am kaisa sa ce kamar dabbobi su bal hum adal sun ma fi dabba kata domin dabba ba azama da shari'a Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuti akthar man fil ardi wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah saboda haka yace wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in kabi mafi yawan mutane a bayan kaza za su tsarda kai da hanyar Allah mafi yawan su ba da sunna yace wa qalilun min ibadiya wa qalilun min ibadiya shakur kadan ne daga cikin bayin Allah masu godewa Allah su ne masu imanin nan saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki ya halarci mafi yawa daga cikin ainihin wato mutanen nan gaba daya mafi yawan kafirai ne وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم يؤمن بالله أكثرهم بالله إلا هم مشركون ما في يوم سبب الإيمان فاتتنا مشركين هل يرضى الله يقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ومنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ما في يوم فاسقين saboda ka ta ka dauki mafi yawa aktsaruhum la yaqilun aktsaruhum aktsaruhum aktsaruhum wa qalilun wa qalilun kadan ne masu imani to shi yasa aka ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min wani malami bahar yace ai mu'minun fil araniya akwai wanda yake ainihin wato kafirun fi sirri mu'minun fil alani a boye kafiri ne amma kuma a bayyane mumini ne kal munafiq kuma munafiq idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah na'am wallahu ya'lamu innaka la rasuluh sannan wallahu yashhadu innal munafiqina saboda haka idza jaa kal munafiquna in munafiqun zo wurin da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu nashhadu zaka ji suna ce nashhadu innaka la rasulullah muna ce da kai manzon Allah wallahu ya'lamu ya'lamu innaka la rasul Allah yana sanin cewa kai manzon Allah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana yawa duniya munafikai ƙarya suke don haka sai kenan akwai wanda yake mu'minun fil alaniya zai zama to ainihin wato mu'minun wato kafin fisir a ɓore kafiri da shi da murabuki mu'minun fil alani da kuma abin da ya tsalla shi ya fitar da ainihin wato masu imani wa minkum mu'minun fil sirri kafirun fil alaniya akwai wanda kuma mumini ne a bayyane amma ma'ana a ɓoye cikin zuciyarsa mumini ne amma a fili kuma kana da cikin lokacin ka amma kamar yadda ainihin wato amma ya faru da shi ya ɓoye imaninsa zaman su a makka wanda yake ainihin wato ya bayyana musulunci ya bayyana ainihin wato kafirci amma a koye abin da ke cikin zuciyarsa musulunci shi yasa qur'ani ya gwada mana akwai waɗanda illa man ukriha wa qalbuhu man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu saboda haka akwai waɗanda wanda zai haɗu da kafirai a cikin tafiya ko ana yaƙi ko ana cikin tashin hankali in sun ga musulmi kashewa suke sai aka tambaye shi kai musulmi ne sai ce shi ba musulmi ba amma a zuciyarsa yana cike da imani to wanda ya zamanto ya bayyana wannan sunnar tsirar da rayuwarsa kana kashe shi ba komai amma zuciyarsa na cike da imani musamman ma irin rashin adalcin da waɗanda ba musulmi ba suke a nan Najeriya dubi abin da ya faru a jihar Benue musulmai ne suna da biya kawai saboda ana rikici tsakanin Fulani da kuma kabilar Tibi shi kenan Tibi tun da jihar su hanya kuma sai a tare duk musulmin da ya taso daga nan jihar Adamawa ko daga jihar Taraba hanya zai bi da shi ya wuce sai a tare da an gan shi da alamar musulunci shi kenan sai a kai akwai adalci a nan musulmi ba sa yin haka musulmi ba sa yin waɗanda ba musulmi ba haka amma sai kaga waɗanda ba musulmi ba wasa sa adalci wa musulmai da zarar rikici ta shi ko a nan jihar Adamawa a yi da sauran wurare za a ga ana irin wannan wannan babu adalci musulunci bai ce in ana yaki ko ana fada nan wanda yake tafiya da yadda jinsa akwai wanda suka kokare ku akwai wanda yake abokan fada ta ku ne ya kamata in za ku yi kuyi da su amma wanda yake tafiya kan hanya don Allah ne ya shi saboda ka wajibi ne gwamnati ta sa ido a ire-iren wannan akan hanyoyi ya zama to ba a yi wa 'yan ƙasa ta'addanci a cikin ƙasar kuma musulmi su mai da hankali so da yawa waɗanda ba musulmi ba Qur'an ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in tabau ba za su kuce ba suna yaƙar ku sai sun ga kun bar addini suna iya sai a ta muku kabilanci yanzu akwai wani cikin musulmi yana faɗa da musulmi dan uwansa saboda kabilar su ba ɗaya ba yanzu wani zai ɗauka rikicin da ake a taraba a jammu mangila za ka ɗauka fulani suke faɗa da wanda ba musulmi ba kabilan da suke mangila kabilan kashi casa'in bisa ɗari duka musulmi fulani kuma musulmai saboda ka suka haɗu suke wannan faɗa ake wannan rigima wasu daga cikin kabilun kamar kashi goma ba musulmi ba ne su suke haɗa faɗa don su ci moriyar fada sai ga an kai hari musulmi ya kashe musulmi dan uwansa ko idan rikicin siyasa ya zo ka ga musulmi yana cin musulmi dan uwansa a wurin zaɓe kafiri kuma baya cin kafiri dan uwansa sai a sanya mana faɗa da kabilar da tsayayya wa juna alhalin Allah ya halice mu kabilu daban-daban don mu juna ne babu wani bambanci wanda ya jin tsoron Allah shi ya fi kusa da Allah saboda ga ya ku yan uwa musulmai kuma da hankali da irin wannan kabilanci da ake shigowa da shi taktis ne da dabara iri-iri na kabilanci da yahudawa da nasarar suke sa da mai faɗa an yi bi hanyoyi kuma don a shigo mana da ƙwayoyi mu matasa a hana su yin karatu na zamani a hana su karatun addini a hana su sana'a a hana su shiga yin siyasa na gaskiya a haɗa su da shan kwana daga matashi yana tafiya baya karatu ko wani in ya ga siyasa ya sai kayi sai kayi don a bashi wannan kuɗi da kai ya tashi da safe ya sha kwaya da rana ya sha kwaya da dare ya sha kwaya abokanansa kuma a can ƙasar kudu suna da suna karatu A karatun. masana harkokin shan kwaya NDLEA a Najeriya sun ce akwai mashaya kwaya sama da miliyan goma sha hudu a Najeriya miliyan goma sha hudu amma miliyan goma sha ɗaya duk daga arewacin Najeriya da yau ce miliyan uku suke shan kwaya a kudancin Najeriya kenan an yi da za a yi don a ba da kwakwalwar 'ya'yanmu a hana su ainihin wato yin abin kansu da zarar kana shan kwaya da za ka yi ba ka iya komai saboda ka ya ku matasa ku tsaya kun karatu addini ku rabu da harkan kwaya abin bakin ciki har ɗan mata ma shan kwaya suke waɗansu matan aure ma shan kwaya suke yi banda ainihin wato shan gani wuri duk dai a hana musulmi samun yancinsa da ya kamata ku gane cewa lokacin azumi ya yi mutum zuwa ga Allah har ma da labari a kowane wuri kusa da muna ko an ce wani mafaka ne na kwaya har ma akwai limami limami ne kwaya in an sha an buku kuma sai a yi sallah ba sai ya kan sallar zuwa sai ya biyo ya ce to ya sallar ya yi sai a ce da saura sai ya ta kara eh su hau ne sunan wani wasu hau sambisa to da la yanzu su hau sambisa ku ba ku gane cewa ku ƴaƴanmu ne ƴan uwanmu ne ana ƙoƙari ne a halakar da ku don a sanya ku ku zamanto ba masu amfani ba nan gaba ku muke fata ku zamanto gwamnoni nan gaba ku ne shugabannin kasa nan gaba ku ne ministoci nan gaba ku ne yan majalisa da wannan ba ya karatu ba zai yi ba zai yi ba sai an yi karatu zamani kuma sai an yi karatu addini kuma duk yadda kake son shugaban kasa yanzu duk yadda aka yi kana tsaron shugaban kasa Buhari kana son shi ci gaba da mulki ai ba zai yiwu ba kuma sai ka to ka je ka yi kuriya ka karɓi katin zaɓe sannan ka zaɓi wanda kake so irin wannan zaman lafiya da Allah ya taimake mu aka samu ya farfaro aka samu ci gaba to in kana son abin ya ɗaure to sai ya zama to kana da katin zaɓe to lokacin da kake san kwaya na za ka suna magana da katin zaɓe Allah ya yi mu saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana huwa allazi khalaqakum فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير cikin ku kuma akwai mumini mai imani saboda haka shine malam bahar yake cewa akwai mumini wanda yake ɓoye musulunci a ransa amma ya bayyana kuke saboda an rufe ai ko cikin mutanen fir'auna akwai rajulun mu'minun min ali fir'auna me yake faruwa da shi wa qala rajulun mu'minun min ali أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله saboda haka mu'minun min ali fir'auna amma ya yaktubu iman yana koyi imaninsa yana fadar fir'auna lokacin da aka tashi za a kashe annabi Musa sai tashi yana wuda saboda da imani bai iya hakuri in ya ga za a yi barna yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shin za mu kashe mutumin da yace ubangiji na shine Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم الحال يا زوم كل حجوجي الذي ذلك ورب منهم saboda ka taya za ku kasance kenan kaga mu'minun min ali fir'auna yaqtumu imanu yana koyi imani saboda haka a sai kenan akwai mumini a koye amma kuma a bayyane kare sannan a kuma yake cewa faminkum kafirun billahi mu'minun bil sawaki akwai wanda yake ya kafa cewa Allah amma ya yi imani da tauraro da za a yi ruwan sama sai ce tauraro ruwa kaza ne da kaza ya haɗu sai ya zama samu ruwan sama wani tauraro na yake cin chali akwai chali bravo chali wane ne su suka hadu da tauraro gaba da na yamma sai a ba da ruwa to ina Allah ne ruwan to in tauraro ne ya kawo ruwa ga yamuna lita nawa wata sauka ruwa ya sani saboda haka akwai wasu ilimi kamar guda nawa guda biyar babu wanda ya sani banda Allah shi ya san ilimin gaibi inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaib Allah shi ya san lokacin da za a tafi kiyama kuma na yunzilul ghaib shi ke saukar da ruwa idan masu hasashe suka ce za a yi ruwan sama gobe sai Allah ya rawa yan weza kwakwa sukan cewa nan da sati guda ga yadda weza zai kasance sai Allah ya rawa wani na zai rai Allah shi ke sauka da ruwan sama sannan in sun sanar da za a yi ruwan sama sun dace to su gaya mana kuma adadin litar ruwan lita na Allah ya sauke akwai wanda ya sani bayan nan wa ya'lamu ma bil ba wanda ya sa abin da ke cikin mahaifar mace namiji za ta haifa ko namiji ko mace ba wanda ya sani lokacin da aka ji ake iskani likita ya gano cewa namiji ne a cikin ta kafin ta haihu wani zai ce to ai kaga ai likita ya san abin da zai faru to tambayi likita lokacin da aka ɗiga maniyin kafin a yi halittar namiji ne ko mace ya sani ko sani ya sani to kaddara ma ya san wannan to likita ya gaya mana talaka za a haifa ko mai kuɗi ya sani to likita ya gaya mana dan wuta ne ko dan aljanna amma tun lokacin kafin a halice shi da shekara dubu biyu kafin halittu sammai da tsantsai Allah ya riga ya rubuta a lauhin mako za a yi haifuwa da ɗan wani ajalinsa kaza ne arzikinsa kaza ne dan wuta da ko aljanna Allah ya gano saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato shi ne ya san abin da ke cikin mahaifar masu sai ne wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada wa babu wani rai da ya san abin da zai aikata gobe man propose God disposes sai ka yi niyan abu sai Allah ya sa ta shi kuma da wani ne ba akwai wanda wani shekara muna muna zaune a nan Najeriya ba manta ba kowa ya ga shugaban kasa da daddare ya yi rakiya shugaban kasa a baka ya raka shugaban falastinawa ya ci amma da safe aka tashi ya bar duniya saboda haka duk wanda suke da appointment da su za su kai shugaban kasa suna da bukatar kaza suna bukatar kaza an gama appointment din za a ba su kaza washe gari ba shugaban kasa da baya sun san haka zai faru ba wanda sani shi yasa ka nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shugaban kasa na zuwa lokacin da yake raye mahaifinsa tsohon minista wansa ya yi mataimakin shugaban kasa a zamanin obama a soja kuma mahaifin na raye sannan kuma wannan ki na raye ya tsaya takarar gwamna a jihar sa na kaduna aka kare ni yana cikin gasarsa komai wani wani da kai ta a ba kai da ba na manta waye gwamnan lokaci. sai na barka na barka na barka ya kare amma sai da Allah ya gwada mishi aya cewa Allah shi ne mai komai sai da mahaifin ya rasu wanda yake da kama da ya rasu sai Allah ya ba shi gwamna bayan nan kuma Allah ya ba shi gwamna shi ya kamata ka gane Allah shi ke yi ko ko wani ne Allah ne wannan ya faru a Najeriya mu saboda haka wa ma ta dare su ma za ta su ba ba ran da ya san me zai aka gobe Allah kada ya san sannan wa ma ta dare su bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta kuma a wani kasa za ta mutu saboda haka sai kenan akwai wanda yake mu'minin bil tawaki ai kafirun billahi mu'minin bil tawaki ya kama cewa Allah an yi ruwan sama maimako ce Allah ne sai ya ce kuma taurari wa minkum mu'minun billahi kafirun bil khawati akwai wanda ya yi imani da Allah kuma ya kama cewa taurari shi ne in an yi ruwa ya ce Allah ne ya ba mu ba mutirna bi fadlillah amma na ruwan sama da falbar da wurin Allah shi ne manzo Allah ya ce an waye gari akwai mu'minun billahi wanda yake imani da Allah kuma yana kafa cewa taurari ne wanda ya yarda Allah zai ba da ruwa akwai wanda kuma ya yi imani da tauraro ya kafa cewa saboda haka nake nan kun ga Allah madaukakin sarki shi ya cancanci a bauta ne to wannan aya ya sanya ainihin wato rikita rikita a wurin waɗansu daga cikin mutane wato kadariya da kuma jabariya su suna ganin cewa komai wato Allah madaukakin sarki yake kaddarawa duk wani abu na alkhairi ko menene kaga ya faru daga wurin Allah komai kaga ya faru kaddara Allah ya riga ya kaddara zai faru sannan kuma suna kallo duk wani sharri kuma ba daga Allah ba saboda haka akwai ainihin wato mutazilawa da suke da wannan irin fahimta sannan su kuma na kadariya suna tabbatar da ainihin wato kaddara na ubangiji sannan suna cewa komai ya faru Allah sannan kuma aikin dan adam duk wani abu kuma da kai na sharri kuma menene aikin gare Allah bai da hannu cikin aikin ka in ka aikata wani aiki ma kuma to ba da Allah bane kai wal insanu laysa lahu irada saboda haka dan adam ba shi da wani irada wata wata zai ko wata bukata na shi saboda haka shi gaba daya fala yaktaru khair wa shar zai zaba alkhair ko shar wa inma huwa karisha fi mahdur yana nan kawai kamar ainihin wato kace kamar izga ko kamar gashi ne yayin da iska ke ɗaukarsa sai yadda yake shi ke fa haula'i yusammuna alqadariyya su ne cewa ainihin wato qadariya sun ainihin wato yi guluwi wurin sha'anin kaddara da ubangiji lakin na ismu amma dai su al-mashhur huwa al-jahmiyya sunan jahmiyya لأن أول دون الفرق وان دي فارا magana. وانا مقالة في الإسلام هو الجهم دون الصفوان سنة جهم دون الصفوان سبور هكا سنة جل الكومي ما يفارو سوى دقى الله جي كما wasu hadisai kamar guda biyu ya rikita su ya sanya su ainihin wato rigingimu daban-daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya ce kowane abin haihuwa kullu mawlud yuladu ala fitra kowanne daga cikin abin haihuwa za a haife shi ne yana musulmi fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajisani iyayensa suke mai da shi ba ko su mai da shi ainihin wato kirista ba yahude ko ko su mai da shi ba ko su mai da shi kirista ko ba majushe amma asali an haife shi ne yana musulmi suka ce to tunda har haka ne an haife shi yana musulmi to ai shikenan turan gini turan zane babu yadda za a yi canja sannan kuma wannan hadisi ya ƙara rikitar da su hadisin ibn abbas inda manzon Allah kira da mishin Allah tabbata a gare shi yayi ainihin wato magana ya wato manzon Allah kira da mishin Allah tabbata a gare shi yake yura nasu ala tabaqati shadda ma'ana an halicci mutane akan mataki daban-daban ar-rajulu mu'minan akwai wanda yazo duniya yana mumini wa ya'ishu mu'minan kuma ya rayu yana mumini wa yamutu mu'minan kuma ya mutu yana mumini akwai wani kuma da rajulu kafiran za a haife shi yana kafiri wa ya'ishu kafiran ya rayu yana kafiri wa yamutu kafiran kuma ya mutu yana kafiri akwai wani kuma da rajulu mu'minan ayyukan yana mumini wa ya kin shi muminan ya rayu wa ya mutu kafira sai ya kusa mutuwa sai ya mutu a kare Allah ka tsare wani kuma wa yuna rajulu kafiran an haife shi yana kafiri wa ya kafiran ya rayu yana kafiri amma wa ya mutu muminan in ya kusa mutuwa sai ya mutu yana mumini قال ابن عباس ابن مسعود يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الله يتي خلق الله فرعون في بطن امه كافرا الله يا هلشي فرعون سنين cikin kuwata kafiri wa ka yahya ibn zakariya fi batni ummihi mu'mina yahya dan zakariya Allah ya halice shi yana cikin uwarsa a matsayin mu'min kaga kenan Allah ya riga ya kaddara abin da ya kaddara to saboda haka sai suke cewa to wannan hadisi kuma da manzo Allah ya ce wa inna ahadakum ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهلكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه, بينه وبينها إلا ذراع أو باء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها wannan hadisi da ke nuna akwai ɗaya daga cikinku wanda yake zai zo duniya a halitte shi bayan ya zo duniya sai ka yana aiki irin na 'yan aljanna duk aikinsa na aljanna sai ya kusa mutuwa sai ga kuma littafin Allah ya riga ya yi cin can alawun mahfuz an rubuta mai cewa kafiri ne sai ya canja sai ga ya aiki yan wutar ƙarfi kuma ya wuce shi bauta wani kuma ka ganci yana aiki irin na yan wutar kafiri ne ya rayu yana haka sai dab da mutuwarsa sai ga ya musulunta ya dawo yana aiki na kwarai sai ya mutu sai ya zama cikin aljanna to wannan hadisan suka yi da cewa to in haka ne ina amfani kuma wai aiki tunda Allah ya riga ya kaddara abin da ya kaddara cewa kawai in dan aljanna ne ni to kawai dama sai na shiga dan aljanna in dan wuta ne to shikenan sai ya shiga wuta sai manzo Allah ya ce to kowanne ana sauƙaƙe mishi irin aikinsa wanda zai kai shi zuwa ga gidan da aka kaddara shi in ka kama aikin yan wuta ka da kai na wuta zai saboda ka take sai daga nan sai wuta in kai dan aljanna ne sai ka kana aiki ne aljanna fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa saddaqa bil hasna na wa yasiru lil yusra na wa amma بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى طب العجاء الله يا لنا منا فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسل يسره للعسرى ما wanda يا ya dauki dukiya ya baya saboda Allah ko kuma ya ji tsoron Allah kuma ya gaskata shi ka Allah ne za mu sauƙi shi al'amarin shi da sauƙi sai ga yana ta ayyuka da sauƙi wanda zai kai shi har zuwa ga aljanna amma wanda ya rowa kuma ya ji tsoron Allah ya karyata da kalmar shahada shi ko za mu hore mishi al'amarin shi zuwa ga tsanani saboda haka wayannan hadisan suna nan haka wannan kowa ya zo duniya babu shakka yadda Allah madaukakin sarki ya sa ya zo duniya ya zo duniya ba shi da laifi komai amma iyayensa suna iya canja shi ya zamanto na kwarai ko ya zamanto ba da kirki ba ya zamanto musulmi ko ya zamanto kafiri amma dama kaddara akwai kauniya akwai kuma shar'iyya kaddara kauniya shine baka cewa akwai wani abin da Allah bai sani ba komai Allah ya sani shi yasa ya san kafircin kafiri ya san musuluncin musulmi ya san imanin kuma mumin amma Allah sai ya nufa cewa mumini ga hanyar imani ya kama duk da cewa Allah ya san da kafircin kafiri ba wai Allah yana son kafircin ba amma bai kace ya kafircin ba ba da ilimin Allah amma me Allah ya da shi sai ya nuna mishi musulunci shi Allah madaukakin sarki inna hadaina hu sabila imma shakira na hadaina hu sabil na'am inna shakira wa inna kafura Allah ta mun shirya da shi hanyoyi guda biyu ko dai ya zama to ya ji hanyar shirya ko kuma ya ji hanyar kafirci saboda kowa na da hankali Allah ya baka da hankalinka ya sani kuma yana da iko in ya ga dama ya sanya wa'annan aljanna in ya ga dama ya sanya wa'annan a wuta ba mai tambayar sa ba mai ba duk ba yin amma ya ba ka kwakwalwa ya ba ka hankali shi ga hanya mai kyau ga kuma mummuna saboda haka in ka kama hanya mai kyau ka tafi akan hanya ka dage kuma kana roƙon Allah shi kenan Allah ya kaddara maka shi ne hanyar da Allah ya zaɓa maka kuma dama hanyar da Allah yake so amma kuma ga hanyar fada saboda haka ba ka cewa Allah maɗaukakin sarki komai ga baki ɗaya ya zama so alkhairi kawai Allah yake so mummunan aiki ba Allah ya halicci wannan ba ba da sanin ba shi yasa wani a zamanin sai na Umar ba su irin wannan aƙida sai ya sada da ya zo sai ce to ya amiral mu'minina ka san Allah ya riga ya kaddara da sai na yi wannan ba kaddara ne ya hau kai sai sai na mura sai mun yadda kaddara Allah ya kaddara maka wannan kaddara ko to mu ma Allah ya kaddara mana mu yake maka hannu. kaddara wani kaddara za mu kare ta Allah ya ce wanda ya je diga tun da kaje kaje kai har kai da kaddara ya hauka to kuma kaddara ya hauka yake maka saboda haka sai kenan kaga akwai masu irin wannan ayyukan wato akida Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yadda abubuwa suke manzo Allah ya yi bayani wanda yake insha Allah gobe za mu tsari bayani kafin mu je aya na gaba saboda lokaci ya kamata mu kwana nan muna fatan Allah mu dauke sarki ya sanya albarka cikin abin da gabatar ba a muna fatan Allah ya gama mana Allah shi mana jagora ya karba mana ayyukan mu da samun mun amin in akwai masu tambayoyi suna da rubutowa mu ba kan mintoci ko biyar Allah ya da na ansa wannan tambayoyi don alama ana gane karatu shi ne a kawo tambaya hmm. kada mai ta karatu irin yan bida na'am na'am ba gane ko ba kuma sai an gane amma dai ina fatan kuna gane ko yawa Allah ya tabbata Allah ya masa mana addu'a Allah ya sanya albarka